A shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu, a yau mun samu bakoncin wata matashiya a kuma ba mu labarinta. Eh? Da wa muke tare? Umma Musa. Ta malama Umma, um, ba mu labarin ki a mm. takaice. An haife na a East. East Kudu? Yes. A wani gari? Ibadan. A Ibadan. Kin yi karatu? Mm, beje na dan yi dai kaɗan to na yi zuwa nisa ina a ban kai nisa zuwa ina ba secondary school kawai me yasa biki ci gaba ba bayan secondary school gaskiya na yi mun aure da wuri an yi miki aure da wuri kuma gashi yanzu na ga kina aiki mm, ina aiki domin ina yin aiki mm-hmm. domin na so dan tamaka a gidana ne to me gidanki kin ci a yi miki aure ko yanzu baki da aure a ah, da miji na eh. muna tare to wani irin aiki kike yi Ok, eh, a nan eh. na yi aikin cleaner um, ni head na cleaner ne ni head na cleaner head ke ce shugaba mm. mata ne a ƙarƙashin ki mata da maza mata da maza ya aka yi har kika zo kika zama ke ce shugaban su kin daɗe kina yi ne na dan dade dai amma dai sa'a ne da ikon Allah da kuma watakila kina aiki sosai gaskiya yadda nake bi da aiki nan ne shine lidan mu da aka sayar da shi aka ce to tunda na san aiki na san kan shi shine aka zaɓe ni da aka zaɓe ki ragowar mazan ba su yi kishi ba sun ji haushi suna ganin ke mace ki zo ki hau kansu gaskiya ba wanda ya sani sai sanin gaibu sai Allah ni dai ban gan wanda ya mun kishi ba amma to sanin gaibu dai sai Allah eh, eh, ba kya fuskantar matsala kalubale wajen gudanar da aikin kisa wani ya yi taurin kai ba zai yi akan lokaci ba? To dama aiki da jama'a sai dai a hankali dole dai kana aiki da mutane sai ka tura zuciya ana dan samu ana dan samu gaskiya. Wani irin alfanu kika samu a wannan aiki na Gaskiya gaskiya na samu experience sosai mm. na san yadda nake zama da mutane domin zaki gani mutum kuna zama mutunci amma ka zama shugaba ka gani zai canza maka fuska hmm. to canza fuska ni dai gaske har ga Allah ban san ko me dalili ba hmm. ko dumi na gaba da shi ne ko dumi na zo na same shi na samu gaba da shi ne hmm. to ni dai ban san me manufar su gaskiya amma ni dai da su ba bakin ciki a yanda nake gani amma ko da mutum yana yi mai nuna mun ba ka gani to ba zan san wa yake yin bakin ciki amma dai muna zama na lafiya da su to kafin ki fara aikin goge-goge a banki kin taba aiki a wani waje gaskiya na taba aiki wurare ma eh, na yi aikin kamfani su kuma a matsayin me a matsayin operator to da kamfani da wannan idan za ki kwatanta wani ya fi wahala gaskiya kamfani saboda me saboda gaskiya aiki awoyi sun yawa kamar awa na kuke yi gaskiya na taba yi aiki 8 to 8 awa goma sha biyu hmm. kuma biya fa gaskiya biya ma ba wani abu ba sa biyan ku abin a zuwa ba gaskiya to me yasa kika bar can gaskiya saboda wa ba shi da riba ga kuma ni mata aure ne aya na kuma ba sa gane na shi yasa na bari to anan kuma fa gaskiya nan gaskiya ina zo daidai lokaci na tashi akan lokaci kuma in gudanar da aikin gidana kuma ina samu abin biyan bukata To wani kira za ki yi wa mata musamman matasa masu tasowa? gaskiya matasa masu tasawa gaskiya sai ki ga wani ya je ya gama makaranta bai samu aiki ba an ce ya zo neman aiki a nan mun ce ga abin da ana biya sai ce kudin ya ga ya raina kuma to ya raina gashi yana zaman banza bai karu ba gaskiya magana da na son gaya matasa gaskiya duk inda ka samu kanka sai ka gode wa Allah ka yi maneji. To madalla Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.